Ko shakka babu babban fakon idi na Gusau shine wurin sallar idi da ya fi karɓar bakuncin masallata daga sassa daban-daban na jihar nan inda kuma tsawon shekaru ake gudanar da wannan sallah lami lafiya. Duk da cewar a bana ma wannan sallah ta idi ta gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. To sai dai wani abu da ke so sare matuƙa na rasuwar wata yarinya karama kusa ga masallacin ya haifar da rudani tsakanin masallata. Wannan yariya an ce wani wani jami'in tsaro ne ya halbe ta lokacin da yake ƙoƙarin kama wani da ake tuhuma da aikata babban laifi. wannan dai a karara shi ya zuka wasu mutane ɗaukar doka ga hannu inda suka farmaki jami'an tsaro na civil defense tare kuma da bankawa motarsu ta aiki wuta nan take wani da ya ce wannan al'amari ya gudana a gabansa da ya nemi ya maganta a bayan kyamara ya ce jami'in tsaro ne ya halbi wannan karamar yarinya ranar sallah mun taso idi akwai abin da ke faruwa eh, terrorist yaren gari guda cire makami ya bi abokin gaba dan uwa ne muna tunanin akwai abun da ya hada su jami'in tsaro ya taho wurin ya halbe wancan gayan ya bi shi da gudu to an ka samu akasi dibo da la'akari ya halabai ya halwa ma yare mutane a menation cikin kai kunyarta ta kare. A halin da ake ciki kuwa jami'in hulɗa da jama'a da rundunar tsaro ta Civil Defense Division jihar Zamfara ya kowace wanda ya tabbatar da akwai lamarin a zan tare su da manema labaran NTA to ya tangaraho. To sidi ya ce ana gudanar da bincike don tabbatar da hakikanin abin da ya faru. Oce ya ce an kuma jima akalla mutum bakwai daga cikin jami'an su sannan kuma har yanzu babu tabbacin cewar jami'an su ne eh wannan halbi jamilu ibrahim gusau